يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na Muhammad Fuad Abdul Baqi a yau 13 ga watan Sha'ban shekara ta 1437 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 20 ga watan biyar shekara ta 2016 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam za mu tashi a babi na talatin da shida babu bayani kaunin imani billahi ta'ala afdalul a'mal hadisi na hamsin malan imamun muslim a cikin sayi muslim nasa a ƙarƙashin wannan hadisi ya ba shi babi da cewa babu bayani kaunin imani babin da ke ɗauke da hadisan da ke bayanin kasancewar imani billahi ta'ala da Allah maɗaukaki afdalul a'mal shine mafificin ayyukan bayi duk wani aiki da bawa zai yi don neman kusanci zuwa ga Allah da kuma samun sakayya daga wajen Allah subhanahu wata'ala kwakwara kyakkyawa nagartacciya baya irin imani da Allah hadithu abi huraira hadisin farko a wannan babi shine hadisin sahabin annabi abu huraira Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi su'ila an tambaye shi ayyul amali afdalu wani aiki ne mafifici wani aiki ne ya fi cikin ayyukan da bawa kan yi ga Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce imanin billahi wa rasuli aikin da ya fi kowane aiki cikin ayyukan bawa cikin al'amura na addinin musulunci shine ba da gaskiya da Allah da kuma manzansa Ƙila sai aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam thumma madha sannan kuma sai wani abu ne ya fi bayan imani da Allah da manzansa ƙalal jihadu fi sabilillah ce sai kuma yin yaƙi. domin ɗaukaka tafarkin Allah sai kuma yin yaƙi a bisa tafarki da tsari na Allah subhanahu wata'ala don ɗaukaka addininsa ƙila aka sake cewa kuma maza sannan sai kuma menene ya fi bayan waɗannan abubuwa biyu ƙwala hajjin mabrur manzo ya ce hajji karɓaɓɓiya wannan hadisi a al-bukhari imam bukhari ya rawaice shi fi kitabul iman a kitabul iman wanda shine kitab na biyu cikin jerin kitab kitab da ke cikin sahih bukhari a babu na takwas babu man qala innal iman huwa amal babin da ke bayani akan waɗanda suka ce ai imani shine aiki domin shine jagaban ayyuka da ya fifici kowane aiki a komai ana neman wato wanda ya fi jagaba shine a kan gaba shi ne ma jihu shi ne ƙirjin abu su da ka to imani shi ne aiki domin shi ne aikin da ya fi bici kowane wannan hadisi da imam al-bukhari rawaita da wannan lafazi da muka ji lafazin ruwayar wannan hadisi a gurin imam muslim allah yarda da shi da kansa da rahama bayan ya kawo cewar daga sahabin annabi abu huraira Allah yadda da shi ƙala ya ce Su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a nan kuma gaban musu aka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila, ko can kuma su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan aka ce ayyul amali afdalu in ka koma cikin sayi muslim kuma za ka tarda ayyul a'mali afdalu da ayyul amali afdalu wani aiki ne yafi da kuma ayyul a'malu afdalu a ayyuka wanne ne yafi da abu guda suke bara sai dai bambancin lafazi to daga nan kuma haka kai ƙarshen hadisin yadda imam al-bukhari ya ambace shi anan haka yake a cikin sayo muslim to an fara da cewa su'ila ayyul amali afdal a lafazin da ke gabanmu an tambayi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wani aiki ne ya fi faƙala imanin billahi wa rasuli sai yace ce ba da gaskiya da Allah da manzansa to a daidai wannan gaba ana sanar da mu bayani na abin da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suke kai na himmatuwarsu game da al'amuran addini da ɗaukansu a kan gaba fiye da kowane abu da suke gudanarwa a duniya don haka suka damu da so sun so samu bayani da gurin annabi sallallahu alaihi wasallama akan mafificin al'amuran addini a abubuwan da za ka yi ka samu kusanci zuwa ga Allah yadda da kai yayi da kai sai suka damu da su tambaye shi wani abu ne wanda sai na mana yadda society ɗinsu yadda yanayin wato ainihin su a rayuwarsu da suka yi addininsu shine akan gaba duk al'amarin da ya zamanto a tsakanin al'umma a bayi addini aka sa akan gaba to al'amarin wannan al'umma zai inganta ya kyautata domin za su yi komai nasu bisa tsarin da wanda ya halicce su i buƙaci a yi in kuma za ka tafiyar da ka bisa tsarin da Allah yake so to tsari zai kyau za kuma ka samu goyon baya da agaji daga gurin mai tsarin to wannan shine abinda sahabbai suka fifici kowa da shi kuma ko yanzu a ƙasa guda a gari guda a shiya guda in aka samu wasu jama'a suka tsayu da bin tsarin Allah sai katar da al'amuransu sun fi na saura kyau sun fi ingantuwa saboda haka wani na nuna mana yadda sahabbai suke tafiya da rayuwarsu wajen damuwa da al'amarin addini da haka suka tambaye shi a game da al'amuran addini wani abu ne mafifici wanne ne ya fi kowanne Ta sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba su amsa da cewa ba da gaskiya da Allah da manzansa to kafin ba da gaskiya da Allah da manzansa da manzo ya ba su amsa da shi bayan sanar da mu cewar sahabbai sun damu da al'amuran addini kuma a lokaci guda wannan gaba tana sanar da mu cewa ana fuskantar da dukkan wani musulmi da ya zama mai tambayar ma'abota ilimi akan al'amuransa domin annabi suka je suka tambaya domin shi aka aiko da isar da sakon addinin musulunci tun wani wanda ka samu sakon musulunci a gurinsa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da haka da suka so sanin abin da yake mafifici a addinin musulunci bisa tsarin da musulunci yake buƙatar a tafi a kai sai suka je suka samu masanin addinin musulunci suka yi tambaya to kai ma in kana so al'amuranka sai kyau abin da kake da kishirwar saninsa je ka tambayi ma'abota wannan ilimin masanin wannan abin su baka bayani a kansa to sai ka yi shi bisa basira da dacewa fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lam haka Allah ya ce ku tambayi masana in ku ba ku da masaniyar abin da kuke so ku aiwata da ka wannan tambaya a baka amsa ko neman masana su kare ka da abu ya hada da duk abin da rayuwa za ta gudana da shi ko a addinance ko kuma a rayuwar yau da kullum a harka ce ta lafiya tambayi masana ilimin sanin lafiya harka ce ta sana'a tambayi gogaggu masana sana'a kakka shige ta da ka sai ka zo ka samu kanka a cikin asara kaca-kaca amma ka zo a ah, da allah ruwa nake so rika sirwa to kaga an saurara gari ya zafi idan ana tsaka da rana kana fita da shi kamar wawa za ka sai amma ba ana tsaka-tsaka da mukumukun sanyi ka je ka so koral rum ka zo ka dire ko ka nemo deep breza ka zo ka ajiye za ka sa ruwanka ya kankara ya zama ruwa ya koma ya kuma ya kankara ba wanda ya sha ko to amma ka samu masanin abin sai ce a ka bari sai lokacin zafi a ni so nake in sayar da yogurt a ce a to ai yanzu yadda ake sanyi nan ba lokacin cinikin yogurt ba dan saurara ka bari kaza ka ko a ni kuma so nake yin harkar wato ainihin shiga harkar Na ga harkar wato sauke dila din nan ana fa samu da a ah, to ka bari san ya karatu a eh, yanzu ne ka shiga kudin ka za su narke ko don da tsaba zafi ake yanzu ka je ka dauko rigunan sanyi ka kawo su jin da waye sauransu za ka ji dimi da su an fahimta ko to fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun a fage fage da abin ka tambaya ka tambaye masa nan abin sai ka samu to sannan bayan haka sai manzo ya bada amsa cewar bada gaskiya da Allah da manzansa shine aikin da yafi kowane aiki shine muhimmin al'amari a addinin musulunci da ba sama da shi to a ƙarƙashin bada gaskiya da Allah ya haɗar da bada gaskiya da samuwarsa ka yadda ka gamsu akwai shi ya haɗar da ba da gaskiya da abubuwan da yake banta da su na ayyuka da ba mai iya yin su sai shi ka tabbatar masa su kashewa rayawa saukar da ruwan sama tafiyar da al'amuran bayi da sauran abubuwan da suka kama da haka ka kuma wato ainihin ba da gaskiya da yi masa ibada bauta da ake yi da ayyukan bayi suke yi masa na ɗayan tashi da ibada da ba a yi wa kowa sai shi sallah shi za ka yi wa kawai hajji shi kawai ake wa zakka domin sa kawai ake azumi saboda shi kawai ake yadda ya ce a yi ake to waɗannan ibadun da bayi suke kaɗaita Allah da su ka ba da gaskiya da cewa ba wanda ya cancanta a yi wa sai Allah kuma za ka yi za ka yi domin sa Fira daga cikin ba da gaskiya da Allah haka yana ƙarƙashin ba da gaskiya da Allah siffata Allah subhanahu wata'ala da siffofin da ya siffata kansa da shi ko manzansa ya siffata shi da su kiransa da mafiya kyawawan sunayensa da ya kira kansa da su ko manzansa ya kira shi da su to kuma ka ji cewar babu mai irin wannan sunan in ba Allah ba subhanahu wata'ala to waɗannan abubuwan suna ƙarƙashin ba da gaskiya da Allah sai ka tabbatar da su imaninka da ba da gaskiya ka da Allah ya tabbata imani na gaskiya amma in ka yadda Allah shi kadai za yake saukar da ruwan sama shi ake shi ne kawai yake kashewa shi yake rayuwa amma gurin bauta ba ka bauta masa ba an yi baya ba a'a ka yadda ka bauta masa amma kuma kana jin cewa akwai wani wanda zai iya yin aikin da shi kadai yake iya yi a to an samu matsala a ka yadda shi zaka bautawa ayyukan da yake yi ba mai iya yin su sai shi amma kana jin zaka iya siffata wani ba Allah ba da siffofin da Allah ya kaɗaita da su an samu matsala to da ka sai waɗannan abubuwan sun tafi a tsarin da musulunci ya bukata shi ne cikar imaninka da Allah sai ko batun imani da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne ka yadda cewar shi manzan Allah kuma shi ne mafificin annabawan Allah daga shi ba wani manzo mursali da Allah subhanahu wata'ala zai aiko a ban ƙasa shine shugaban manzanni gaba ɗaya to a karkashin ba da gaskiya da shi ka yadda cewa duk abin da ya zo da shi gaskiya ne kuma za ka yi abin da ya sa ka za ka bar abin da ya hana shi ne wato ani abin da ake cewa tajridul mutaba'a ɗayanta manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi da yi masa biyayyar yadda za ka bauta wa Allah yadda za ka yi wata ibada ta Ubangiji su ba da wata sai ka ɗayanta shi da wannan A abubuwan da ya zo da su na yi ka yi na bari ka bari to shi ne manzo yake cewa wannan shi ne mafificin aikin da bawa zai yi a addinin musulunci me yasa manzo ce wannan shi ne mafifici malamai suka ce i eh, saboda aiki ne da ya shafi aikin zuciya aiki ne na ƙudiri imani wanda kuma shi ne tushe na karɓar dukkan ayyukan da bawa zai sai bawa ya yi imani da Allah ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi sallah ta karɓu sai ya yi imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi azumi ya zama karɓar sai ya yi imani da Allah da manzan Allah zai yi wato ainihin aikin hajji ya zama karɓar sai ya yi imani da Allah da ranar lahira zai dukkan wani abu da ake wa Allah na bauta Allah ila akari da bautan ya karba kaga ku ashe yafi komai tunda shine jigo aiki ne na zuciya in ta riga ta karbi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sauran jiki zai bi wajen aiwatar da aikace aikacen da ake so a yi shi yasa manzo yake cewa da mu ku saurara a cikin jiki akwai wata tsoka in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci ala wahiyal qalb ita ce zuciya saboda in zuciya ta karbi imani da Allah da manzan Allah to sauran gangan jiki za su in ta rasa imani da Allah da manzan Allah sauran jikin ma ba za su ba saboda nagartar zuciyar nan da karɓarta ga imani shine dalili na sauran abubuwa za su biyo ba don haka imani da Allah ya zama aikin da ya fi kowane malamai suka ce kuma anan ana sanar da mu cewar ashe aikin kudure ma aiki ne eh aiki ne amma bangaren ayyukan da zuciya take an fahimta ko saboda to aikin da zuciya take ya fifici aikin sauran gabbai domin ita ce jigo ita ce uwa ita ce jagaba a al'amarin wato anin bawa sannan bayan haka sai aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallama thumma madha sannan kuma sai menene yafi bayan imani da Allah da manzan Allah qala jihadu fi sabilillah sai manzan Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yace abinda kuma yafi bayan imani da Allah da manzan Allah shine yaki akan tafarkin Allah dan ciyar da addinin Allah gaba to me yasa jihadi yaƙi ya zama shine mai mataki na biyu bayan imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mafifitan ayyukan addini da bawa zai iya malamai suka ce e eh, abinda ya sa yaƙi don ɗaukaka addinin Allah ya zama a mataki na biyu bayan imani da Allah da manzan Allah saboda ai ne hanyar yada addinin Allah kai da kai imani da Allah da manzansa aka ce kayi abin da yafi to ba yadda za a yi kuma sauran bayi ba kai ba su yi wannan abin da ya fi sai an isan musu da addinin kuma sau da wanda baya kan addinin za ka tar da shi da kafiya da taurin kai kan abin da ya saba har sai an fafata da shi sannan ya karɓi addinin saboda haka ashe wannan abin nan yaƙi da za a yi don a isar da addinin inda bai isa ba a kai shi inda bai kai ba kuma a sa wanda bai bi ba ya bi ashe shi ne mataki na biyu ko aiki na biyu mafifici bayan imani da Allah to wannan sai ke sanar da mu cewa ɗaukaka addinin Allah da kalmar la ilaha illallah ita ce mafificiyar abu ko shine mafificin aiki bayan bawa ya yi imani to ya zai yi imanin ya yadu ya bazu ya kai inda bai kai ba Shi ne abu na biyu da yake gaba sannan wannan gaba ta wato yaƙi domin ciyar da addinin Allah gaba a kan tafarkin Ubangiji su bane wata'ala ya zama mafifici bayan imani da Allah da manzo saboda sanadi ne dalili ce hanya ne na a gusar da kafirci da shirka da kafirai da mashirkai dama ubangiji subhanahu wata'ala bai yarda wa bayi su yi kafirci ba la yarda bi ibadihi al-kufr Allah bai yarda wa bayan su su kafirci ba abin da ya yarda da su su yi inna dina inda Allahin islam alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan musulunci Allah ya yadda bai su bai yadda su kafirci ba to ya za a yi musulunci ya tabbata ta hanyar isar da shi inda bai isa ba yaki ya za a yi abin da Allah baya so bai su yi bai yarda musu su ba kafirci shirka da tabbata na kafirai akan kafirci da mushirkai akan mushirkanci shirkar da suke yi shine a yaƙi wannan abu sau da haka to yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah da yaɗa shi da kuma gusar da kafirci da ɓarna shine abu na biyu bayan ba da gaskiya da Allah a nan wanzuwa addinin musuluncin take da ɗorewarsa da ci gabansa a nan kawar da abubuwan da suke zama wa musulunci da baibayi da tarnaki yake shi yasa ya zama ya biyo bayan ba da gaskiya da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai sa mu fahimci wato girman al'amarin yaki kuma yakin nan ya haɗar da wanda ake lokacin manzo da takobi ya haɗar da wanda ake yi a yanzu da harshe da kuma wato ainihin baki da alƙalami in an taɓa musulunci ɗauki ka rubuta ka yi suka ka yi raddi akan wanda ya taba musulunci ka fito da nagarta da inganci da ke cikin musulunci ka yi yaƙi in wani ya buɗe baki ya faɗi abin da ba daidai ba akan musulunci fito ka nuna tsiraicin abin da ya faɗa da illarsa da aibinsa ka kuma fito ka nuna wato nagarta da inganci da salaha da ke cikin addinin musulunci in kai haka ka yaƙi to wani na daga cikin abubuwan da suke wato mahimmai akan al'ummar musulmi in ba takobi ko ba daga bindiga a harbi to akwai mai da martani da kuma wato fito da nagarta da abubuwan da suke ciki addinin musulunci na daidai ka gabatar da shi ga wanda ba san shi ba ka ciyo waɗanda za ka ciyo a samu wato ƙaruwa al'ummar musulmi da kuma musulunci to wannan shine abu na wato ainihin biyu cikin ayyuka mafifita da wato anin bawa zai yi a musulunci ƙila mamara sannan sai aka ce sai kuma mai ya manzan Allah mana bayan bawa ya ba da gaskiya da Allah da manzan Allah ya fahimci cewar ciyar da addinin Allah gaba da daƙile duk abin da zai zama masa wato ainihin matsala a kau da shi shine abu na biyu mai biyowa to me kuma abu na uku da ke biye da wani sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce hajjun mabrur karɓaɓɓiyar hajji ita ce aiki na uku ko shine aiki na uku da ke biye da imani da Allah da manzansa kuma yake biye da yin yaƙi akan tafarkin Allah wace hajji ce ake cewa alhajjul mabrur alhajjul mabrur malamai suka ce abinda ake nufi da hajjul mabrur hajjin da babu yi don wani sai Allah ba ka yi ba don kai ma ka shiga cikin jerin alhazai to wani ma ka ce ma alhaji bare ne nawa yake da shi kai ma nan da nan ka cike ka biya ka tafi ka kwamo haƙora ana zuwa kai haka ma da ba kai arfa ba za yi don a gani a ce yi arfa yi don ka shiga jerin alhazai ba haji kai ba a ce wallahi ba haji ba ce to izama bariya a ciki kuma ka yi ƙoƙari ka gudanar da aikin hajjin ka yadda manzo ya koyar ya ce kudu an nima na sikaku la'alli la'alƙakun ba da ami haza ku riƙi ibadunku na aikin hajji daga gare ni ku yi irin yadda kuka ga ina yi don mai yiwuwa daga wannan hajjin ba zan sake haɗuwa da ku ba in ji manzo sallallahu alaihi wasallam a hajjinsa ta ban kwana kuma ba a sake haɗuwar da shi ba daga wani ba a sake ganinsa a filin aikin hajji ya tafi ke to in kai aikin hajjin ka a irin wannan koyarwar da manzo iko da aikin hajji kai ta babu sabo a ciki babu yi don wani Allah ko kana fada hajjin ka Ka kauce da abubuwan ki da aka ce ka a aikin hajjin ka kuma gudanar da ita yadda manzo ya koyar da ita to sunan hajjin ka hajjul mabru irin ta Allah yake karba ita ce karɓaɓɓiyar hajji to irin wannan hajji ne Allah yake faɗa a cikin alƙur'ani faman hajja faman hajjal eh, wannan Falarafata wala fusuqa wala jidala fil hajj ko farkon ayar faman farada fihinna al hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj Allah ya ce duk wanda ya ɗauki aniyar yin aikin hajji duk wanda aikin hajji ke kansa kuma himmatu ya ɗauki wato aniya da gabatar da abin da ya gabatar da ake buƙatar a gabatar don a tafi aikin hajji a cikin watannin yin aikin hajji Allah ya ce falara faka to ba shi ba ba shi ba farkwasa ba shi ba maganganu na batsa wala fusuqa babu fita daga biyayyar Allah wala jidala fil hajji kai ko jayayya kada yi a aikin hajji kaga ya faɗi yadda sufofin yadda ake so a gudanar da aiki to in kai hajji irin wannan ita ake kira alhajjul mabrur karɓaɓɓiyar hajji game da irin wannan aikin hajji wanda aka yi shi ba a yi sabo ba kuma aka gudanar da ita kamar yadda manzo ya koyar aka tanadi halattaccen kuɗi wajen biyan kujerar tafiya wajen da guzuri da za a yi amfani da shi a aikin hajjin to ita ce irin hajjin da manzo yake cewa wal hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna hajjin da aka yi ta karbabbiya Allah ya gamsu ya nutsu da abin da ba waye a aikin hajjin nan cewa eh, ya yi yadda na ce ya bi koyarwar manzo na aikin hajjinsa ni ya nufa da aikin hajjin dukiyar da ya biya tsatsarka ce irin wacce nake karɓa da ni mai tsarki ne bana karɓa abu sai mai tsarki to sakamakon sa akan wannan hajjin zan ba shi aljanna manzo ya ce aljanna ce sakayyar wanda kuma yake cewa fa man hajja wa lam yarfut wa lam yafsuk raja'a ka yawma waladatuhu ummu ummu ka yawmi waladatuhu ummu wanda ya aikin hajji bai yi kwarkwasa ba bai yi batsa a ciki ba bai kuma fita daga biyar Allah bai saƙo ba to in ya je aikin hajjin ya dawo zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ba shi da laifin komai an tsaftace shi tsaf daga laifuffukansa to irin wannan hajjin ita ce mafificin aikin da yake biye da ba da gaskiya da Allah yake biye da kuma wato yin yaƙi don ɗaukaka addinin Allah to irin wannan ibadar da aka ce take biye da aikin imani da Allah da kuma wato ɗauka addinin Allah saboda ai a ta dalilin imani da Allah da kuma ɗaukaka addinin Allah ta haka ne ake samun masana aikin hajji karbabbe kuma su yi a karɓa ko kaga jerin abin yayi yi a ce sai ka sami imani da Allah da manzo sai addinin an ɗaukaka shi an yada shi an kai shi inda bai kai ba za ma a samu maniyatan mahajjatan sai aka ce to kuma a je a yi hajji irin yadda aka ce karɓaɓɓiya shine mataki na uku to irin wannan aikin hajjin da Allah subhanahu wata'ala yake sakayya da aljanna an an yi ta kamar da ya tabbata a hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaita ce babu sakayya da ta dace da wanda ya irin wannan irin wato a bashi aljanna sannan kuma malamai su suke cewa aikin hajji irin wannan ya zama ibada mai falala a mataki na uku bayan ba da gaskiya da Allah da manzo da kuma yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah saboda kasancewarsa ibada ce mai taɓa ɓaryoyi biyu gagga ibada ce take taɓa ɓangaren dukiya kaji ana cewa kujera hajji a bana kaza dubu ɗari kaza ko ka je wahalar da ka ci sanyi zafi rana sammako shiga cikin dare tafiye-tafiye kana tarawa kana tarawa kana tarawa har suka kai kaji cewa eh, za ka iya cire wannan kudin ba ka jin wani abu a ranka dan neman yardar Allah bari ka je ka ziyarci mafi darajar guri a gurinsa to wannan yasa wato take da mahimmanci saboda dukiya a gurin dan adam kuɗi a gurin ɗan adam Allah yake cewa wa innahu li hubbil khairi la shadid wa tuhibbuna al mala hubban jamma ce Allah yake kuna son kuɗi so mayawaci isa wani yake cewa tsakanin dan adam da kuɗi sai dai Allah an gane ko to aka ce wa innahu li hubbil khairi lashatid mutum mai tsananin son kuɗi ne to wannan abin da kake da shi na tsananin son kuɗin nan amma kake jin cewar yaddar Allah ta fi wannan kuɗin to wannan yana nuna tsarkin niyya da kuma ganin girman Allah kuɗinka ba komai bane a wajen neman yardar Allah to wannan isa yake da muhimmanci da kuma daraja da falala saboda abin da yake nuna wato rinjayar imanin bawa akan neman yardar Allah akan abin da aka halicce shi da tsananin sansa sannan kuma bayan haka ibada ce ta shafi gangar jiki a irin yadda yanzu aka shantake ba a farauta irin yadda sahabai suka rika yi abu zo mota kutu a kare makudu a kama shi irin yadda sa'anas bin malik suke zo mu a sa shi a gaba mutum mai kafa biyu shi da kuɗi na tsallakawa har ya cin masa ya kama ya riƙe da aka yi maza to ba a wannan yanzu kuma su fita yaƙi ga hawa dawakai ga hawa raƙuma ga hawa alfadari ga hawa kaza ina jijjiga ka kana jijjiga shi kana abin nan duk babu sai ka ce za ka tafi aikin hajji za ka tafiya kafa daga arfa zuwa muzdalifa daga muzdalifa zuwa mina ko daga cikin garin makka zuwa mina ko kaza kaza to wannan tafiye tafiyen da za ka yi ka zo wajen ɗawafi in magana za ka hau sama ne saman mata cika in ƙasan ne ƙafarka tana jikin dunduniyar wani da ɗawafi da sa'ayi haka za ku yi ka gaji tikis sai kai laushi sosai to wannan ibada ce da jikinka zai gaya ma kaga mutum ya kwanta bacci kamar ba rai saboda ya daɗe bai tafiya kafa yau ga shayi ya daɗe bai tsaya a tsaye ba tsawon wannan lokacin ana ta zagawa kuma ina ta ƙoƙarin sai ya yi kan ma alwalaka ta warware to in ya zo ya kwanta sai ka ɗauka mutuwa sai an kai lokacin da zai farka kaga ya farka tashi ashe da rai to kaga jiki ya gaya ma kuɗi sun yi aiki to wannan aikin abu ne mai mahimmanci da girma shi sa sai manzo yace da aka ce sai mai sai yace sai kuma hajji karbabbiya don zai wannan wahalar a ce kai ta kuɗinka kai ta jikinka kuma a ce ba Allah ka nufa ba wace asara ta buwani ka kashe kuɗin a banza wahalar da ka ci ka tara ba ta ma amfani sannan kuma ka je ka gajiyar jikinka ka je kai hajijiya ka wahala ka dawo ba lada ba a karba ba ai kaga ba karamar asara ba to shi yasa duk wanda zai yi ibada irin wannan to ya kyautata niyya illa fa Allah kuma ya kokari ya koyi yadda manzo ya koyar dan yi yadda za ta karbu ya kokari da ya bi dukiya wacce take tsatsarka ya gabatar dan Allah ya karba abin da idan ya gabatar masa mai tsarki to wannan yasa sai manzo sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi bayan ba da gaskiya da Allah da manzansa da kuma ɗaukaka addinin musulunci ta hanyar yaƙi akan tafarkin Allah to me mataki na uku ko aiki na uku muhimmi sai manzo yake cewa shine wato aikin hajji karbabbiya wannan ibada ta aikin hajji ita ce yakin mata kamar yadda Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallama ta tambayi manzo take cewa da shi alan nisa'i jihad ya manzan Allah ko akwai yaƙi akan mata kamar yadda Allah ya shar'antawa maza yin yaƙi kutiba alaikum qital wa huwa kurhun lakum ko to su ma maza yadda aka su ma mata yadda aka dora wa maza yin yaƙi an dora musu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce qala na'am ya ce i eh, mata ma suna da yaƙi akwai yaƙin da yake kansu ice jihadun laƙi talafi shi yaƙi ne da ba a kisa a cikinsu ba yaƙin kashewa ba ne ice alhajju wal umra su ne hajji da umara shi ne yaƙin mace yaƙin mace ne sai ka je da mace za ka gane yaƙin mace za ka sallalle aikin hajji yaƙi ne a gurin mace saboda ita a yanzu da aka shantake maza suka shantake mata suka shantake ai matan sun fi ma mazan shantakewa wata ma saboda samun dama girkin ba ita take yi ba wanke-wanken ba ita take yi ba sharar ba ita take yi ba sai dai ta ci ta sha ta kwanta ta huta bayan wasu shekaru a ci dole ko tana so ko ba ta so don rana sai ta yi tafiyar minti talatin ba haka ba kitse yawa ko to kuma tiren din ya taso a lokacin da kuma ba a saba da shi ba to sai aka ci za ta aikin hajji kuma an yi cikar da ko a mota ta shiga kafin a kai na ƙasa ya je tana ciki tana gumi ga ta a mota da esin a motar da komai amma gumi take aka ga ta tafi yaƙi to kuma sai an tafi gurin jefa shi ko ba da mota ake zuwa ba sai ka taka da ƙafa kuma kowa so ake jefa nasa sai dai wani ya wakilce ka to haka wata shekara da muka je aikin hajji mun zo mun zauna a muzdalifa da daddare yadda an gari ya waye asuba gari ya yi sha za mu tafi gurin jifa sai wasu mata rukuni guda sai suka zo daidai inda muke sai suka ji hausa muke sai ɗaya tara ta ce bayan allah mun ji kuma na Najeriya ne ko muka ce ina eh, Najeriya ne uwa da uba haukuwa da Allah ƴan kwantowar mu ne mu gano su ba sun bace mana a tafiyar nan da muke da Allah ko za a taimaka mana in Allah ya sa gari ya waye abubuwan da ake a gaya mana yadda za a muka ci to ba ku ga gure can ku samu ku kwanta aka musu bayani to nan yanzu kwanan muzallifa kwana kawai sallar kawai za mu yi magarba da isha da muka tore ita daga arafa muka ƙara sunan ita kawai za a yi abinda ake so ki kwanta ki bacci kakki komai shine bautar da ake da kiyar in gari ya waye da asuba bin yi sallah za a yi bayanin abin za a je aka gama sallah jagoran cikin mu a tafiyar mu yi musu bayani shiga-shiga shi za mu tafi gurin jefa ana buƙatar tsakoyinki guda bakwai da sanda za ki jefa bismillah allahu akbar ki tabbatar ta fada da ɗaya ɗaya da ɗaya ake ba duka ake watsawa ba kaza kaza kaza duk akai bayani to saboda gurin ina da cinkoso idan mun tafi muka samu dan abin lema sai muka soka masa roba fiye wata roba kaisuwan wata sai muka yi masa alama muka ce to koda wasu soka su ma akan tasu lema ba san mun soka akan lema ba to lema mu kalar ta kaza ce kun gani kuma roban mu da muka soka guri kaza mun mata alama ka. ki rika kallon wannan alama ku zama kusa da mu in an je ba a yin gurin jefa ki ce ana tafiya ke ki ce za ki dawo in kika faɗi ba za ki tashi ba sai muka yi masu wannan bayanan kaf aka gama suka tsinto tsakuyoyinsu muka je aka jefa aka jefa sai da muka gama jefawa dama mun ce to in an gama jefa za mu dan tafi gaba mai alama mu zai ɗan tsaya bayan an fita daga wajen cunkoso in kun zo na sai mu ranka mu tafi mina ko kaza kaza a je a yanka a yi waye da sauran ai sai da muka gama kaf wata daga ciki sai gata duka da duwatsanta a hannu duka ba malam ne ban jefa ba wallahi wata ce ta faɗi daga kuma bata tashi ba nace to dama kun ce an faɗi ba a tashi ni wallahi ne ban jefa ba kuma mu da muka zo taimaka mata ba kai ka tore ta ba aka ga wannan yaƙi ta tafi to ba za ka san yaƙi ba ne aikin hajji a gurin mace sai tafiyar ta haɗa ka da kai da ita sai muka ce yanzu da Allah ai yanzu kin ga mun gaya miki ba zai ba ana tahowa mun kuma mu koma yanzu abin da za ki koma in mun tafi can a cikin wanda kuka zo ki samu wani wajibin ta al'amarin ki ga ba ki jifa ba ya zo ya an fahimta ko to kaga ai yaki ne wannan shine sai manzo ce cewa eh wato yakin mata shine hajji da umara imamu ahmad da wasu suka rawace shi asalinsa hadisi ne da ke cikin sahih bukhari to ne shine abin da ya sabo kana karatu abin da muka yi da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mu assalamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi man wala wa ba'd wannan yake cewa assalamu alaikum idan mutum ya shigo masallaci ya tarar da sahu ya cika daga ina zai kama sabon sahu ta tsakiya ne ko ta hannun hagu ko ku ta ɓangaren hannun dama ya abin yake a tsarin sahuwa na masallata idan aka zo da liman da waɗanda za su biyo bayansa ana so a zama a bayan liman idan sanda za a fara sahun farko kamar wannan sahun da yake cin mutum goma sha biyu sai zama mutum shida ne suke nan kaga rabin adadin da yake cika sahun to za su zama a daidai santan liman mukaddara uku na haka uku na haka liman na su sai zama sun cike bayan limamin shi ne haka ake so a yi idan wanda suka zo wasu su ƙarata nan wasu su ƙarata nan idan an ciki idan wannan sahun ya cika za a yi wani a zo daidai santar limani ɓangaren dama a dasa wanda duk izo ka zama kai ne ɗan basu na wannan sahun wasu zama haka wasu zama haka har ya ciki in wasu ma suka zo su yi haka wasu na fahimtar da aka ce Allah subhanahu ta'ala da mala'iku suna salati ga daman sahu sai suke ɗauka abin da ake nufi ga wanda yake farkon daman sahu a abin da ake nufi idan limamin ka yana tsaye a tsakiya daga ɓangaren damansa abin da ya kai bango damaci daga ɓangaren hagunsa abinda ya kai bango hagu ce an fahimta ko wannan maganar salatin Allah da mala'iku ga daman sahu hadda kai da kake daidai damansa a daidai tsakiyar inda yake ba ana nufin wanda yake a farko shi ake wa bako an fahimta ko shi da za ga sun je sun faru daga bango ga wani anan daidai bayan liman sai ka tabda nan da guri wasu ba su gaba wani kuma sai zo ta nan ta hagun shi ma sai zo ya da su da shi to sai zama an bai wa a wato sahun giɓi wanda ko manzo yana cewa suddul khalal ku toshe dukkan wani giɓi da ke cikin sau ka ga a toshe ba sau da haka ba daidai ba ne in ka zo ka tafi can bango ka ce nan ne dama a zo kuma ga wani anan nan kuma tsakaninku ga fili a ka dawo ku haɗu da wannan na wajen daidai santar liman ɗin ko da kuka yi dan dama duk kuna cikin wanda wannan falalar dama take samu wannan shine abin da ke wannan kuma yake cewa menene hukuncin mutumin da ba shi da abin yi sai muzanta iyayensa wai dan ba su suka rike shi ba amma kuma 'yan uwansa ne suka rike shi kullum abin da yake cewa shi ba zai taimaka musu ba sau da su ma ba su taimake shi wannan kuskure ne ba daidai ba ne mahaifi mahaifi ne ko ya tsayu da abin da ya kamata ya tsira shi ko bai tsayu da shi saboda kowa da abin da ya yi za a yi masa sakayya da abin da ya yi za a kama shi idan mahaifinka da ya haife ka da Allah ya ɗora masa alhakin tarbiyyarka da cinka da shanka da makarantarka da saitinka da waye ya zama sanadin zuwanka duniya ina da wannan falalar da wannan matsayin abinda aka ɗora masa in yayi ya samu sakayya da ladan abin da in bai yi ba zai amsa tambaya a gaban Allah dan manzo ya ce kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin ku makiyaya ne kuma kowanne za a tambaye shi kan kiwon da aka bashi sannan kuma kai kuma sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana a kyautata wa uwa da uba kaga kai ma sai na baka naka aikin wannan aikin da ya baka ya baka kiwon wato anin kyautata wa iyayenka kuma zai tambaye ka da yace ka kyautata musu ka kyautata musu Allah ya ce wa rabbil hamhuma kama tsagira ka ce ya Allah ka ji kansu kamar da suka rene ina karami ai ko bai tsayi da komai naka ba lokacin da kake shan nonon babanka shi yake so abin da take ci take sha kake samun nonon shi yake tsaye da wasu abubuwa kowane zai rike ka sai bayan yayi nasa an fahimta ko saboda haka ba karamin kuskure ba ne mutum ya jin cewa ai babanninsa ba su rike shi ba yan uwansa ne suka rike shi ko yan uwan mahaifinsa ne suka rike shi saboda haka shi ba zai wa iya kenan biki yake zuciyarsa na gaya masa cewar ci duk wanda ka ga yayi wa yayi masa biki yake to ai su sun ma sun mayin ba ai sun yin masu saboda ko an samu gazawa a abin da suka yi to ka bas da wannan ka yi ƙoƙari ba kai Allah iyafe su gaza wasu ba ka zama wanda kuma za ka cinna masa ba daɗi ba bayan kuma abin da za su je su fuskanta gurin ubangiji to da ka sai zaman to ka zama sanadiyar su a kama su da abin da suka yi inda kuskuren da kuma ganganci a ciki kai ma kuma a kama ka da naka da baka kyautata musu ba da aka ce ka kyautata musu ka zo an yi bai babu amma ka kyautata musu sai zama kai ka kubuta daga abin da aka dora maka kai ka sauke su kuma nasu da ba sauke ba kai ya kamata ma a ce ka tausaya musu kai fatan Allah ya yafe su domin dai ko da suka gaza kafin su gaza din sun yi abin da suka iya an fahimta ko to wannan abin da yake cewa mai wannan halin ɗan ƙaninsa ya yi masa rashin kunya yana da laifi mana wanda ike mozanta iyayenci ike jin ce su ba su taimaka masa ba ko ba su tarbiyyance shi sun wahala da shi ba wasu ne suka yi ma wahala to da aka shi ma ba zai taimaka musu ba to sai aka samu kuma ɗan shi kuma ya masa rashin kunya yana da laifi ƙwarai kuwa ai dan shi ya yi ba daidai ba kuma a ce kai ma kai ba daidai ba an fahimta ku wani abin da ba ma ganewa ne wanda i ba daidai ba idan yi za ka yi masa ba daidai ba in dai ba na saita shi bane na ya hau layi ya hau hanya to babu ma'ana kai masa ba daidai ba abubuwan wanda yake da su a kanka na haƙƙi kai masa kai misali kyautata masa kace to ni yanzu da nake dan kaninka nake kyautata maka me kai mun nake kyautata maka Allah ne ya bautar da ni da babana da kai misali ko kaza kaza akwai dangantaka akwai sada zumunci an ce in kyautata a dan uwana kaza kaza to ni da nake maka kayan min irin abin da babana ya min ne zan maka kaga sai ka wa'azance shi suna ka kai ma ka bi iyayenka ka kyautata musu ka samu ladan abin da kai musu na kyautatawa kamar da ma mu samu ladan abin da muka yi maka na kyautata kana dangi kana wanda za a sadar da zumuntarsu to wannan ya kamata a ce an yi maimakon ka ce sai kai ma tutun da bai da kirki bai yi wa iyayensa ba bari kai ma kai masa an fahimta ko duk da cewa duk wanda ya wa iyayensa irin wani abin to da yiwuwar ya fuskanci haka Kama da kai ka zama yadda za ka yi ka wa'azantar da shi ta hanyar yi masa abin kirkin iji cewar eh kana da kirki kana da kyautata masa sai ka samu damar da kama za ka iya masa wa'azi to wannan shi ne abin da ya fi dacewa hukuncin yaron da yake karɓar kuɗi a wajen babansa fiye da kuɗin da aka ce ya karɓa kuma yanzu gashi baban nasa ya rasu misali kudin jarrabawa ek neko ko wani abu makamancin haka an ce za a biya dubu da ɗari biyar ya ji an ce a biya dubu uku da ɗari biyar an gane? to irin waɗannan kuɗaɗen da ya ɗaɗɗora ya karɓa a gurin babansa saboda baban bai ce sai ya bi ko sai an kamar rasid ba ko kaza kaza ba to shi ya ka karɓa ko ba haka ya kamata a ce ya da ya san ba haka abin yake to yanzu gashi baban ya mutu ya za a yi da yana nan ma sai ce baba ka yafi na faɗan yi maka ɗan ƙare-ƙare ko to yaya to irin wannan in ta faru da bawa kuma yanzu ya samu kansa a halin da na sanin abin daɗi. to tubar wa Allah zai ya kuma wato anin yawaita ayyukan kirki da kyautata abubuwa da zai yi baban nan nasa ya mora ce to yadda na karɓi kuɗinsa fiye da yadda ya kamata karɓa Allah sadakan nan da nai ta kuɗi kaza Allah ka bashi ladan ya mora ya babbaye da kyau kenan ko ya samu kuɗin ta inda ya fi masa ma ya more su a nan duniya ko to kuma gashi Allah ka yafe ni wannan abu da nayi lokacin akwai kuruciya ko akwai jahilci ko kaza kaza yanzu kuma na sani ina da na sani Allah ka yafe ni to wannan kyautata ayyukan ka da kake su sallah akan kwari a cikin jami'i su karatun alqur'ani su sadaka su waye da sauransu to sai zama innal hasanati yudhibna sayi'at wa atbi sayiat alhasanata tamhuha sai zama sun share maka abubuwan da kuna bari Allah ya sa mu dace ya ce mutumin da yake bin sallah jam'i sai zamanto shi bai samu ko raka'a ba sanda ya zo ma an ɗago daga ruku'un raka'a ta hudu kenan abin da kawai zai riska sujjadu su ko ba sa sa a ce ka samu wato ainihin jam'i ka dai fi wanda bai zo ya samu wannan sujjadun ba amma ba ka cikin da za a ce sun samu jam'in wannan sallah isa to kuma limamin ka ya yi kuskure a ɗaya daga cikin raka'o'in sallah ya zama zai yi ba'adi da ya ce assalamu alaikum ka tashi ka ciko ka samar da raka'a ka hudu duka to kai ma za ka yi sujjadin da ina gyaran sallah ai kai dama baka samu nan ba ruwan ai hudun kai kai zuwa duka kuma gyararru ba kuskure an fahimta ko da dai ka samu raka'a ɗaya ko ba a cikin ta kuskuren ba to wannan abin da ya same shi ya shafi an fahimta ko sai dai ka samu kanka abali zai yi bai yi sallama ba to ba da ka iya ba za ka ce to ani da ba ban samu raka ba kawai ka zambar ka tare ka ce ku ku ta shafa ku je ku su da ku ba za ka yi haka ba sai ya sallame sannan kake da yancin kai wannan kuma biyayya da liman ce ta jawo kai babu kuma eh to sauran da suka turo daga baya Allah ya kai sati mai zuwa da su zamu fara insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu